wani ah, mun karanta wani asarin hadisi daga abu bin Abbas na tahammulul aza fi sabilillah mutum a cutar da shi don Allah ya shanye ya haƙura yanda annabi Nuhu alaihi salam ya yi magana a hankali ya yi magana cikin dare ya bi su cikin kungiyoyi ya bi su cikin kaza amma ba su saurare shi ba sai suka tsallake suka fara taɓa lafiyan jikinsa wani lokaci in yi karatu yi karatu tun da an yi an yi bari ya ki bari sai su haɗa shi da sanda sai a mai da'ira har ta kai ga abin ya koma wulaƙanci ma ana turo yara ƙanana saboda haka sai aya ta sauka annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana wala tabta isbi ma kanu fa’alu haka ne ko haka ce Allah ya ce to wai ba wanda zai kare imani daga wanda suka yi imanin nan an gama abinda zaka ci gaba da samu kawai wahala to za mu tashi fakaran wayas na ulfulk wato annabi nuhu alaihi salam aka sa shi ke da jirgi lamma auhallahu ta'ala ila nuhin alaihi salam <coughs> lokacin da Allah ya yi ma annabi nuhu wahayi annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman fala tabta'is bima kanu yaf'alun wannan aya ta sauka akan cewa babu wanda zai kare imani amarahu Allah ta'ala an yasna al-fulk sai Allah ya umarce shi ya ƙera jirgi a safina in baka san fulk ba shine as-safina jiragi kaga yanzu ai muna da jirage na ruwa wa yaslaku fiha min kulli zawjaini ithnaini sannan ya sanya ma'aurata biyu a cikin jirgin aka ce ya sanya ma'aurata biyu wa zalika idza farat tanur amma idan yaga an yi wani irin ruwa wanda ruwa yana tsatsowa a cikin tanda tanda na waina yana fitar da ruwa Koye ta kanshi a ga mai suyan waina ruwan na yana dagowa ai da gama ruwan yadda Allah ya faɗi yi ruwan wakila ya arzobin layi ma ake wa ya sama'o akali wa gibal ma sun san fasara wani ayan yin gana shiga cikin littafin wanda suka isa a larabci a duniya ko wani wanda aka taɓa yi wa shi ibn mukaffa saboda sanin larabci da ka'idar larabci da makwanta harshen larabci sai da ya nemi ya samu zami a cikin addini wani lokaci mutum cika ilimi da wayo sai je halaka ga ilimi ga basira ya rika tunanin zai iya rubuta littafin da ya kai alkur'ani in ma bai fi shi ba amma ran da yake karanta kur'ani wata rana wani yaro ne ma ke karanta kur'ani da ya karanta wannan ayan sai da ya cire rawanin shi ya ajiye za mu zo kan shi ka ji balagan da ke ciki wakila ya arzu bula'i ma ake wa ya sama wa kalli wa gidal ma wannan kalmar ta tsorata shi ya ce ba wanda zai iya irin wannan bayanin a duniya ba shi sai ce a ɗauko kwafi da yake rubuta wajen shekara goma sha bakwai a ji a ƙona ya haƙura za mu zo wani sirri ke ciki Allah ya taimake mu to Wazalika zalika idan farar tannur idan aka ga tanda ruwa na yana fita ƙala ta'ala Allah ce fa auhayna ila nuhin ha ilaihi ne ko fa auhayna ilaihi a rika gyaran an gani wato sai muka yi wahayi zuwa ga shi annabi nuhu anis na'il fulka bi a'yunina ka ƙera jirgi za mu sa ido mu ga kiran wa wahaina mu za mu rika maka ilhama yadda zaka kera jirgin dan kai baka koyi jirgi kera jirgi ba baka iya ba in kana yi muna sa ido kamar yanzu ne a ce kana aiki ko kana gini ko kana wani abu sai a ce ga wani yana sa ido ne kawai ya kai tabbatar da aikin naka ya tafi to shi aikin da zai yi Allah zai karantar da shi kuma shi zai sa ido a aikin kawai ga aiki ya kai fa idza jaa amruna idan al'amarin mu yazo wa faratun nuru tanda ta fara tsalle da ruwa wasluk fiha min kulli zaujainis ne to kowane abu karin kasa iri biyu namiji da na mace Allah ce wa halaka illa man sabqa alaihi alqawl duka suka halaka sai wanda zance waton ya gabata a kan shi wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun Allah ce kada ka yi mun maganan azalimai su wannan ranar sun bar duniya sun bar duniya za a kashe su bada nuhu alaihi salam bi tanfizi amri rabbi tunda an ce ma wani zai kare imani sai annabi nuhu ya ci gaba da zartar da abin da mahalicin shi ya sa shi yayi aka ci gaba da mushi wahayi walam yakun linuhin alaihi salam wala li ghairihi ma'rifatun bi san'i safina to a wannan garin da wannan yanayin annabi nuhu da duk wanda ke wannan gari a wannan lokaci bai san da ake kira jirgi ba saboda ga kafin jirgin annabi nuhu to wani jirgi ake hawa duniyan gaba ɗaya lokacin mutum nawa ne annabi adam ne fa a cikin zuriyan duka daga wani gida ne haka kai sa annabi nuhu ba yawa ake da shi ba duniya tana wuri guda ne ba a ma da bukatan a tsallaka ruwa ta wani gari to ka je ina garin duka ana wuri guda ne wannan shine jirgin farko da aka fara kera shi domin a samar da jirgin maruwa <coughs> saboda haka ya zo da wani abu sabo ne sai dai a wannan lokacin akwai wasu ƙananan jirage da wasu rubuce-rubuce zaka ji suna magana akwai masu su na kifi suna kera jirgi amma wani ɗan kwale-kwale ne suke yi ba babban jirgi ba duk dai yanda aka samu a cikin karatu liza faqad Allah ilayhi san'uha saboda haka Allah shi mishi wahayin yanda za a kira jirgin wa 'allamahu kaifa yanbaghi an takuna kuma shi ya sanar da shi yanda yanda jirgin zai kasance qala ta'ala Allah ya ce wasna'il fulka bi a'yunina wa hayna ka kira jirgi mu za mu sa ido akan kiran kuma mu za mu sanar da kai yanda za ka yi kiran wa shara'a alaihi salam ya yasna'u safina annabi nuhu ya ci gaba yana da jirgi wa addal udda zalika ya tattali tattalin abinda ake bukata don da jirgi wa yabdu anna imratahu cikin da aka samu a tarihi matan shi ta kasance kanar tarahu ta kasance tana kallon shi wa hoyan ulul akhshaba yana dauko katako wa min samma yabda'ul amal daga nan ne ya fara aiki fi sana'ati ha wajen kera jirgin ala shakli safinatin a yanayin yanda jirgi yake na ruwa walakin laisa qurbul bahri amma fa ba yana kera jirgin ne a kusa da teku ba fa a kamar nan masallacin ne kawai sai ka share fili sai ka kama kera jirgi ba wai kusa da teku ne yake kera jirgin ba a a filin Allah ta'ala ne kawai yake kera jirgin shi ba ƙurbu baharin ne au na harin kabirin ko ta kunu ƙorama mai girma a'a mimma asarar da shatu a imra'atihi wannan ya sa matan shi sai ya yi zafi ya ɗan samu ɗimuwa? wasu girabi ha tana mamaki wara hatta tas'aluhu fi tahakkumin ta rika magana da shi cikin izgili hakkum izgili ke za ta ماذا تصنع بهذا الأخشاب يا نوح yake cewa ya kai nuhu wannan katako da kake tarawa mai za ka yi da shi fa qala nuhu sai annabi nuhu yace safinatun jirgi zan yi an jubi ha da wannan jirgin zan tsira wa man ma'iya min almu'minina idza jaa amrullahi da wanda ke tare da ni daga cikin mu'mini in al'amarin Allah ya bude wannan jirgin shine zamu hawo mu tsira wa qalat fi sukhuriyya sai ta faɗi cikin ba'a sukhriya wani alma'atu ina ruwan to wani ruwa tadri alaihi safina tuka wanda wannan jirgi kuma ka dauko jirgi ma cikin jirgi da ma dan karamin jirgi da sai mu ce zaka samu igiya ne ka jako ka kai bakin korama to wannan barkekin jirgi kana ta barki a kasan Allah ta'ala a kasa kawai kana jirgi haka nan azunnu annaka jununta tace ina gafa ka haukace ni aw asabaka masum min gazabil aliha ko kuma fushin alloli ya fara taba ka fa hal yaqilu an tasira safina alal yabasi tace ah to wani kokolwa ne wani hankali ne hankali zai dauka a ce jirgi ce tafiya akan busasshen waje wannan matan shi kenan wa kullama marra alaihim mala'un min qaumihi sakhiru min tunda ta bude fage to duk wanda ya zo wucewa shi ma sai ya rika musu ba wa su ce ya nuhu sirta ba da nubuwa na jaran a annabi nuhu kuma bayan annabta an koma sana'an kafinta ne inna haza la shay'un ujab kai wanda abin mamaki ne qala al-mawardi rahimahullah innahum auhu ra'awhu yabni as su lokacin da suka ga gina wannan jirgin walam yushahidu qablaha safinatun buniyat su ga wani jirgi ba irin kafin wannan qalu ya nuhu sai suka ce ma tasna'u me kake me yi ne me kake kerawa qala abni baitan alalma. ma sai ce ai ina gina gida ne akan ruwa gida akan ruwa fa'ajabu min qawlihi wa sakhiru minhu sai abin ya ba su mamaki suka rika mushi ba fa qala lahum nuhu annabi nuhu yace musu in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun in kuna mana ba'a mu ma za mu muku ba'a kaman yanda kuke mana wannan ba'a shine mai ahalar yazo da shi wa sukhriyatu da ba'a wani lokaci sai a ce da sihiri shi sihiri ai ba haramun bane shi sihiri ai kafirci ne shi sihiri sihiri kafirci mutum mutum yaji aikata sihiri kafiri zai zama to amma shi mai ahalin riba yana kawo ayyukan kafirci ba ne ayyukan haramun yake kawo su kuriya ba wanta hannuhu alaihi salam min sana'in safina annabi nuhu ya kammala kera wannan jirgi wadda karar mufassiruna wa gairuhun akwalan abu aziz ne wani littafi ya ce to masu tafsiri da wanda ma ba da suke yi ba sun faɗin zartuntuka an nau'il kashabi. to wannan katakon wani iri ne ai ka san katako iri iri ne ice ice yanzu za a ce maka akwai katako iri kaza kafi kara akwai kafi raki. akwai kafi kaza akwai kaza duk ga sanan sunan katako ne iri iri akwai arere za a rere kudin ka kenan akwai kaza duk ga sanan dai na zamani yanzu to su ma dama can din haka ne tunda itace ai iri-iri ne kuma kowane itace da irin aikin da yake da irin maganin da yake bada to malamai sun fada daji wani ya ce kaɗai ne wani ya ce ɗinya ne wani ya ce kaza ne Allah zai sana a minhu wanda aka kila da shi kuma dama mun sha bayani tun farko littafin nan malam ya ce wasu abubuwan mu ƙur'ani bai zo mana da shi ba mu da bincike a kan shi amma a littafin yahudu da nasara za ka samu haka hatta saddan annabi musa sai da suka yi bayanin wani itace ne tunda aika ga yanzu filani sandan da suke amfani da shi iri-iri ne za ka ji wannan an ce ɗin ce wannan a ce ɗunɗu ne ka san ko ɗunɗu ba wasa ba don ɗunɗu ko kaurin nan ne ka ce za ka sare shi sai rinka ya ɓaci za su gaya maka ka na tsagewa kaza bai tsaga kaza da kaza to sai sun faɗi sunan irin itacen malai ce to wasu ma sun fada cikin tantance wani irin itace ne wani irin katako ne ake aiki da shi <clears throat> wa an muddati sana'iha wasu kuma malaman sun kutsa cikin kwana nawa sati nawa wata nawa shekara nawa aka yi ana kidan jirgin wa an hajimiha girman jirgin wasu sun kutsa cikin tantance ya ne jirgin girman shi wa tuliha ya ne tsawon shi wa arziha ya ne fadin shi wartifa'iha ta sama tsayin shi ya ne tsayin shi tunda ai jirgi ba wasa bane kuma ko yanzu an magana jirgi ruwa ai jirgi ruwa ba wasa bane kai in banda kai Allahu akbar ai jirgi ruwa ba wasa bane kaji an ce jirgi an mai lodi an zo an yi watanni ana saukewa kai kai kana ganin girman trailer kai ga tireloli sun yi layi a ce yau kwana 40 kenan ana sauke kaya a jirgi guda ba gama ba mai damkan nan kuma wani dan na'ura ne in yi damko awo ɗaya ke yi cika tirela wani kuma damƙa biyu zai yi cika tirela wani damƙa uku in ya damƙo shi nan ya cika sai ga tirela tana neman ta faɗi to shi jirgin fa Allah ya ke mu wa ƙala al-ulusi ya faɗi a cikin rahimahullah ya faɗi a tafsirinsa. sa fal bi halin man yamilu ilal fuduli an mina bi annahu alayhi salam sana alfulk falhariyu abinda ya dace bi hali man yamilu il fudul ga wanda ya karkata yake so ya karkata zuwa ga daidai an yi mini imani bi annahu alaihi salam cewa annabi nuhu sana alfulk ya dike da jirgi hasba ma qassa Allah ta'ala fi kitabihi yanda Allah ya bayani ya kira jirgi kafinta ne shi ya ya samu katakai ya hada wala na hudu fi miƙidar tuliha amma malam ce kada mu kutsa cikin miƙidar tuliha ya ne tsawon shi how many feet a tsawo wa arziha tsawon faɗin shi ya yake wurin tafiya tudun shi yaya yake min ayi khashabin sana'aha wani irin katako ne marke ne ko ko dinya wa bi kan muddatin akan kuma kwana nawa yayi ya gama imamul al-alusi yana cewa kada a kutsa cikin wannan shi dai yana ganin kada a shiga cikin wannan ila gairi zalika mimma lam yashrahu al-kitab daga da wasu abubuwa wanda qur'ani bai sharhi su ba walam tubayyinahu sunna as-sahiha kuma ba samu wani sunna wani asarin hadisi lafiye ya fasara ba yana ganin a kyala wannan magana amma in ka shiga wurin wuri zaka ga an an kai ruwa rana wani malamin ma sai sati yana rigima akan nau'in katako wani kuma ya ɗauko shi tubur ma yanzu a shiga maganin katako kawai da mai bambancin katako shekarar zamanin da mulhu da da da yanzu da yanzu da kuma yanzu abin da ake ciki to a garin su kuma irin katako ake ciki ta yi ya ta fafatawa Allah ya taimaka wa qala al-fakhr ar-razi rahimahullahu ta'ala wallazi alamu. annahu ay al-fulk malan yace mu dai abinda muka sauni je fakhr ar-razi shi wannan jirgin kana fi sa an dai yi shi da yalwa bi sai yattasi'u lil mu'minina min qaumihi mu'minai zai ishe su kowa ya zauna cikin jirgin ya wala wali ma yahtajuna ilayhi da abin da suke bukata duk inda za su wala akwai wali husuli ne min kulli haywani kuma zai iya daukan duk wani dabba zai dauki um, zawjaini namiji da na mace li'anna hadha al-qadaru madhkuru fil qur'an domin wannan shine abin da ya zo a cikin ƙur'ani fa amma zalikal qadr fa gairu matku amma abinda ba wannan adadin ba bai zo a ƙur'ani bai zo a suna ba saboda haka a tattara shi a gefe guda kaga kenan da fasarar razi da alusi sun tafi a kan mutum kada ya kusa cikin waɗannan rigingimin amma fa akwai su ko malaman tafsiri sun shiga cikin wani rigiman daga gaske in kana tafsiri za ka ga an shiga cikin wannan rigimar da gaske wani ce ai ma ba zai yi wa ce ba din ba ce so da wannan shekaru ya ce kai kaza kai kaza ita ake kaza ake kaza wani ya ce a'a kaza ce kanya ce bishiyan kanya ce wani ya ce a'a wurin kujerun an yi da kaza ne wurin zaman wurin kwanciya an yi da kaza ne sun shiga cikin rigima malaman tafsiri da yawan gaske malam yace shi dai a shawaran shi an dake da jirgi kuma annabi Nuhu ya da Allahumma anzilni munzala mubaraka kuma da ruwan ya zo ai ruwan ya zo kuma jirgin ya tafiya ko bai tafiya ba to nan inda yake inda jirgin yake tsaye ma ya kama barma ya nuna ruwa ya taso ta ko'ina da jirgi ya daga sama kuma annabi nuhu ya addu'a Allahumma anzilni munzala mubarakan Allah ka sauke ni a wuri mai albarka shine sauke shi akan wannan wannan wannan wannan wastawat alal judi haka ne ko ya sauka akan dutsen judi wanda ke cikin mosul yanzu a iraki mosul duniya bayan ta halaka gabaki daya duniya duk bayan an mutu annabi nuhu ya sauka a iraki ya sauka iraki ita ce kasar farko wadda daga ita kuma saurin duniya ta kara bugowa tunda Allah da kanshi ya ce wasau da alal judi judi dutse ne sananne kowa ya san shi a duniya don wanda ya karanta binan sunayen duwatsu ya san inda dutsen yake kuma annabi ibrahim alaihissalam da ya yada addini a ko'ina shi ma kaga dan iraki ne a iraki aka rigingimin shi a iraki aka jefa shi wuta a iraki ne da rigimar iraki ta ke zaunuwa sai tun koma ya gina sham ya kafa baitul muqaddis ya gina masallaci daga can kuma ya dawo ya zo ya daga qawaid qawaidun min al-kaaba kaaba ba shi sa foundation ɗin ta ba ya daga ginin ta to shi ma ya kaga daga nan ya taso saboda haka nan malin ya ce mu bar shi kawai akan kada mu shiga cikin rigiman nau'in katako da tsawon lokaci da sauransu sai mu tashi du'a wa ijaba haka ne ko ta mafakara ce wato mai mahimmancin gaske addu'o'in da annabi nuhu alaihi salam yayi da kuma yanayin da ya faru sannan sai mu shiga algarafin ya ne ruwan ya sauka kuma menene ya faru sai mu dakata haka mai haƙuri da masail sai in Allah ya kai ma wani misali da gani a kasuwa mai kyau sabon bugu yana da